واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون idan aka ce mu waɗannan kafirai ku bi abin da Allah ya sokar na shirya da haske sai su ce cikin taurin kai mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kai na aƙida da al'adu to yanzu za su bi iyayensu ne ko da kuwa ba sa hankaltar komai na shirya da haske kuma ba sa shirya zuwa ga gaskiyar da Allah ya yarda da ita